Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم bismillahir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin taron ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amina zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin na namuleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Jama'a saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Aminu farko muhimman kanin su. 'yan mulkin mallaka na haddasa matsaloli a ƙasashe ne domin su wawushe musu arziki isra'ila tana goyon bayan wasu 'yan takarar neman shugabancin ƙasa a libya an kashe mutane goma a zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulki a ƙasar sudan a jiya laraba manyan tauraron ƙwallon ƙafa na duniya guda biyu ronaldo da salah na cikin rashin tabbas game da gasar duniya a qatar. yanzu kuma ga cikakkun labaran. 'Yan mulkin mallaka na haddasa matsaloli a ƙasashe ne domin su haushe musu arziki. Jagoran juyin musulunci na Iran Ayatollah Said Imam Khamenei ya ji hankalin al'ummar Iran masu kishi dangane da yunkurin 'yan mulkin mallaka na haifar da matsaloli a cikin ƙasashe domin su wawushe musu dukiyoyi da Allah ya huwace musu. Ya ce lokacin da jahilci ya mamaye al'umma sai ya zama a cikin sauƙi 'yan mulkin mallaka za su wawushe wannan al'ummar. imamu kamna'i ya kara da cewa jahilci wani abu ne da ke share fage domin mayar da al'umma ta zama ganima saboda haka jahilci da ganima suna tafiya kafada da kafada wurin 'yan mulkin mallaka don inda aka samu jahilci to za su wawushe wannan al'ummar wannan yana da muhimmanci a yau idan aka yi la'akari da matsin lamba da kuma kalaman da ake tayatawa akan iran a duniya game da batun jirage marasa matuki da makamai masu linzami da sauran bangori da ta samu ci gaba na ilimi wanda ya sa babu yadda za a yi da ita a cikin taimakon Allah. Isra'ila na goyon bayan wasu 'yan takarar neman shugabancin ƙasa a ƙasar Libya. Rotanni sun bayyana cewa Isra'ila tana goyon bayan wasu 'yan takara guda biyu na neman shugabancin ƙasa a ƙasar ta Libya zaben da za a yi a watan gobe da nufin share hanyar ƙulla hulɗa tsakaninta da gwamnati mai zuwa. jaridar al'akbar daily ta kasar labanan ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa gwamnatin yahudan sahanuna ta nuna gamsuwa da wasu 'yan takarar shugabancin kasar libya guda biyu wato general khalifa aftar da kuma saifin islam gaddafi dan tsohon shugaban gwamnatin kama karya na kasar mu'ammar gaddafi da aka kashe a matsayin waɗanda za su iya cika mata burinta na ƙoƙarin sake hulɗar diflomasiyya da ƙasar. Rawatan ya da cewa 'yan takarar shugabancin kasar guda biyu a shirye suke su daidaita alaƙa su da isra'ila kuma zai kasance wani bangare ne daga cikin shirye-shiryen da suke yi da basu bayyana ba domin gudun kai lamarin ya shafi ƙuri'un da za su samu a lokacin zaɓe musamman idan aka yi la'akari da yadda al'ummar libya suke adawa da ƙwallon hulɗa da isra'ila wannan yana zuwa ne bayan wata ziyara da babban ɗan janar khalifa after wato saddam ya kai isra'ila watan jiya inda ya gana da jami'an gwamnatin isra'ila kuma ya nuna gamsuwarsa game da batun sake kulla hulɗa tsakanin tel aviv da tripoli an kashe mutane goma a zanga zanga nuna ƙin jinin juyin mulki a ƙasar sudan a jiya laraba rahotanni daga ƙasar sudan sun bayyana cewa sama da mutane goma ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka jikkata bayan da soji a birnin khartum suka yi daren mikiya kan dubban masu zanga zanga nuna yakin jinin juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar. daga lokacin da soji suka juya gwamnatin haɗaka a ƙasar sudan ɗin a ranar 25 ga watan oktoba sama da mutane 34 ne suka mutu cikin har wasu matasa guda uku yayin ɗaruruwa kuma suka jikkata babban shugaban gwamnatin gambiza ta ƙasar sudan janar abdul fatah al-burhan ya garan bawa gwamnatin da ta kwashe kwata guda tana cikin rashin tabbas inda ya sauke dukkan ilahirin fararen hula daga madafin iko a cikin gwamnatin da hakan ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da a kafa a shekara ta 2019 wani fitaccen ɗan siyasa a ƙasar sudan ya yi da kisan masu zanga-zanga da soji suka yi a jiya laraba kana siffata shi a matsayin cin zarafin bil'adama to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Iran tana goyon bayan ƙasar Iraq wajen ganin tarawar matsalolin da take fuskanta bisa doka. A wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya yi da Firaministan Iraki ya faɗi cewa haɗin kai da dattako Iraki suna da cikin muhimman abubuwa da ya kamata a yi riko da su kuma Iran tana goyon bayanta na ganin an warware matsalolin da take fuskanta. Ra'isi ya ce makiya ne ba sa son ganin tsaro da zaman lafiya da ci gaban al'ummar Iraki ya samu a ƙasar. kuma suna yin amfani da hanyoyin tada fitina domin cimma mummunar manufarsu don haka ya zama wajibi a da karfi da karfi waje guda don tunkarar wannan makirci da makiya suke kitsawa da yake bayanin game da fitintun da suka taso a baya bayan nan musamman bayan sanar da sakamakon zaben yan majalisu a kasar ra'isi ya yi kira da a yi amfani da dukkan matakan da suka dace wajen ganin an tabbatar da zaman lafiya da tsaro a kasar ya ce muna goyon bayan barin al'ummar iraki su zaɓi makomarsu da kansu ta hanyar kaɗa ƙuri'a a nasa bangaren firaministan iraki mustapha kazimi ya jinjina wa kasar iran game da gwamnati take ba wa al'ummar iraki ya ce iran a kowane lokaci tana son a samu tsaro da zaman lafiya mai dorewa a kasar ta iraki daga ƙarshe za ku ciwa manyan taurarin ƙwallon kafa na duniya ronaldo sala na cikin rashin tabbas game da gasar duniya a qatar a zai lokacin da ya rage saura shekara ɗaya fara gasar cin kofin duniya ta 2022 a ƙasar qatar tuni mafi yawancin kashe sun san matsayinsu yayin da wasu kuma har yanzu ba su samu su ba tuni dai 'yan wasa irin su messi na argentina da neymar na brazil da mpepe na faransa suka san matsayinsu a gasar ta kasar qatar da za a yi a shekara mai zuwa ta 2022 amma 'yan wasa yanzu sun da salah da sadio mane suna fuskantar babban kalubale game da matsayinsu a ranar talata ne za a kammala wasannin karshe na neman su shiga gasar cin kofin duniya a turai inda faransa mai rike da kofin na duniya da ingila tuni suka tsallake sai dai har yanzu akwai manyan kasashe da suka yi cikin rashin tabbas kuwa har da portugal ta cristiano ronaldo da ma wasu da dama da ba a kai ga yanke hukunci a kansu ba a sauran sassa na duniya ya zuwa yanzu dai kasashe goma sha uku daga cikin talatin da biyu ne kawai suka san komarsu a wannan gasa ta duniya da za a yi a baɗi in mai duka ya kai mu. Tuma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon firaministan kasar qatar sheikh hamad bin jasim ali thani ya zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da wata gwamnatin kasashen larabawa da bai ambaci sunanta ba da hannu a shirya juyin mulki a kasar sudan sheikh hamad bin jasim ali thani tsohon firaministan kasar qatar a shafin sanatotar ya bayyana cewa abin bakin ciki dambaruwar siyasa da ta kunno kai a kasar sudan a halin yanzu haka sakamakon wata maƙarƙashiya ce da aka shirya tsakanin gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da wata gwamnatin kasashen larabawa alhalin wannan kasar a yanzu ta kasance tana bayyana kanta a tsakanin kasashen yammacin turai a matsayar kasa da babbar manufarta a fagen siyasar duniya ita ce mai da hankali kan bunƙasa harkokin tattalin arziki da ci gaba a fagen rayuwa Sheikh Hamad bin Jasim ya jaddada cewa manufarsa ba wai na kalto maganganu da labarai bane iyaka dai yana buƙatar jaddada cewa ne babbar buƙatar ƙasashen larabawa a wannan lokaci ita ce karfafa ra'ayin al'umma da nisantar tsoma baki a harkokin siyasar wata ƙasa ko da kuwa siyasa ce da ta saba wa mahangarsu duk da tsohon firaministan ƙasar ta qatar bai furta sunan ƙasar da yake zargi ba amma maganarsa tana zuwa ce a daidai lokacin da kusanci tsakanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙara yin ƙarfi musamman ƙoƙarin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kare manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kabila a tsakanin ƙasashen larabawa tun bayan kulla alakar jakadanci tsakanin su a shekara ta 2020 karkashin jagorancin shugaban ƙasar amurka na wancan lokaci donald trump hakanan a kwanakin baya bayan nan wani shafin sadarwar yanar gizo-gizo inside arabiya na ƙasar amurka ya wallafa wani bincike da manazarcin harkokin siyasa ɗan ƙasar amurka jojiyo kafiro ya gudanar cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa su ne manyan waɗanda waɗanda suka amfana da juyin mulki da aka gudanar a ƙasar sudan kuma ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna goyon bayan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a ƙasar sudan domin ganin juyin mulkin ya samu nasara da nufin rusa duk wani matakan miƙa mulki ta hanyar lumana ga farar hula bayan cikin wa'adin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar gami da daƙile tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar mista giorgio capiro ya ambaci cewa aiwatar da tsarin dimokuraɗiyya a kasar sudan ba zai amfanar da komai ga haramtacciyar kasar isra'ila ba musamman kare mata manufofi don haka haramtacciyar kasar isra'ila take farin cikin ganin gwamnatin soji a sudan za ta fi haɗa kai tare da ƙawance da haɗaɗɗiyar daular larabawa da haka zai ba ta damar cimma manufofinta kan kasar ta sudan kafiru ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana munna da kifar da gwamnatin firaministan rikon kwarir sudan abdullah hamdok da take daukansa a matsayin wanda zai kawo mata cikas a kulla alaka mai karfi da kasar sudan amma da sojoji suka karbe ragamar mulkin kasar waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakan zai iya zama kyakkyawar fata wajen daidaita dangantakarta da sudan na dogon lokaci Mista Jojiyo Kafiro ya bayyana cewa matakin da sojojin sudan a gwamnati rikon kwaryar kasar suka ɗauka na kyautata alaƙa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amfaninsa yana komawa ne ga buƙatar kasar su na samun kusanci da kasar amurka gami da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da take da irin nata tasirin a tsakanin ƙasashen larabawa da kuma shirinta na tallafa wa kasar sudan alhali ɓangaren 'yan siyasar sudan fararen hula ba su ganin wani amfanin ƙulla alaƙa da haramtacciyar kasar isra'ila Mr. Giorgio Kapiru ya kara da cewa a rahoton da mujallar The Times of Israel ta wallafa ta jaddada cewa rundunar sojin Sudan da take cikin gwamnati rikon kwarewar kasar ita ce ta jagoranci batun kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila hakanan wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya bayyana wa jaridar Israel Hayom irin yadda yake ganin maslahar haramtacciyar kasar Isra'ila a juyin mulkin da soji suka gudanar a Sudan sannan ya suka a fakaice kan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na nuna adawa da juyin mulkin yana mai bayyana cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta fi samun damar ƙulla harkokinta da jami'an soji da za su jara gamar ƙasar sudan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila yana cewa duk da mun fahimci kwaɗayin gwamnatin amurka na shimfiɗa tsarin dimokuraɗiyya a sudan da burin al'ummar ƙasar amma shugaban rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan zai fi karkata zuwa ga batun kulla alaka da ƙasar amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya kara da cewa kasancewar rundunar soji ita ce mafi ƙarfi a sudan kuma general burhan iran shine shugabanta to akwai yiwuwar juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba a sudan ya kara hasashen wanzar da zaman lafiya a kasar kasar sudan da take da muhimmanci a yankin gabashin nahiyar afirka tare da kara samar da damar karfafa alaka mai kyau da karko tsakanin kasar amurka da kasashen yammacin turai da kuma musamman haramtacciyar kasar isra'ila har ila yau jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta israel hayom ta ba da labarin cewa jami'an hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta musad sun ziyarci kasar sudan bayan da sojoji su gudanar da juyin mulki a kasar jaridar ta israel hayom ta bayyana cewa manufar ziyarar tawagar jami'an hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ce karfafa alakar jakadanci da aka kulla tsakanin mahukuntan sudan da haramtacciyar kasar isra'ila duk da halin dambarwar siyasar da kasar sudan ta shiga na juyin mulki jarida ta kara da cewa kasar sudan tana ɗaya daga cikin kasashen larabawa hudu da ta rattaba hannu kan yarjejeniyar abraham ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila amma har yanzu sudan bata ɗauki matakin inganta alakar ta ba ta hanyar buɗe ofishin jakadancin ta a haramtacciyar kasar isra'ila ko aikewa da wakilin kasar ta zuwa haramtacciyar kasar ta isra'ila don haka bayan gudanar da juyin mulki mulki a sudan mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka yi amfani da babbar damar da suka samu wajen karfafa alakar su da sojojin sudan da suka karɓi ragamar shugabancin kasar da nufin ci gaba da gudanar da mulki su kadai a gefe guda kuma wani jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana wa jaridar yahudawan sahayuniya ta isra'ilul yau abin da ke faruwa a sudan da cewa abin da ke gabanmu shine isra'ila ta ɗauki matakin taimakawa shugaban rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar mulki a gwamnatin riƙon kwarya abdul fatah al burhan sannan shi kuma ya ɗauki matakin tallafawa gwamnatin firaministan da zai fito daga farar hula ko da kuwa abdullahi hamdu ne zai sake dawowa wannan jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya karkara mahangarsa da cewa ba zai yiwu a hana juyin mulki a sudan ba a fili yake cewa tsawon shekaru shugaban kasa da firaminista suke jagorantar kasa kuma mafi yawan shugabannin suna fitowa ne daga rundunar sojin kasar kamar yadda ake samun sabanin mahanga tsakaninsu don haka za a kai ga irin abin da ya faru a sudan jami'in gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila ya ƙara da cewa akwai yiwuwar shugabannin sudan su fahimci dabarar haɗa kai da turai tare da ƙarfafa alaƙa da ƙasashen kuma abin da yake faruwa a sudan yana tunasar da shi lokacin hussein mubarak ne na ƙasar masar duk da kasancewar shugabancinsa ba a kan tsarin dimokuraɗiyya ba ne amma ya shafe tsawon shekaru talatin yana mulki babu ƙasar da ta nuna masa yatsar rashin amincewa hakanan umar hassan albashir a sudan ya shafe tsawon fiye fiye da shekaru ashirin yana jagorancin sudan duk da suna da masaniyar aniyar amurka na shimfiɗa tsarin dimokuraɗiyya a sudan amma burhan ya fi zama mafi cancanta ga haramtacciyar ƙasar isra'ila kan abdullah hamdo kuma burhan zai iya gudanar da kyakkyawar alaƙa da ƙasashen yammacin turai da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon haka goyon bayan burhan babbar riba ce ga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila hakanan jaridar ta isra'il yau ta fayyace cewar a zahiri an samu sabani tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan juyin mulkin da ya faru a sudan kamar yadda wakilin gwamnatin amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman ya fito fili a rubutunsa a shafinsa na totar ya bayyana cewa kasarsa ta shiga damuwa kan batun juyin mulkin soji a sudan musamman jin yadda sojoji suka kwace mulkin kasar daga hannun fararen hula da suke jan ragamar gwamnati rikon ƙwarya inda ya bayyana juyin mulkin da cewa baya kan doka da tsari kuma zai kawo cikas ga shirin al'ummar sudan na komawa kan tubalin dimokuraɗiyya don haka wannan ba lamari ne da za su amince da shi ba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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo mai magana Al-Mustapha a dangare dan asalin garin Katagirin Kantu jihar Dawa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau shine bisa ga kwace sai da abinci da rahusa da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi daga hannun merori wato wakilan al'umma na cikin kwamin kwamin. A gaskiya hakan da Bazoum yayi ko da bisa wata manufa yayi shi duk dai ba can bane ya kamata ya karkatar da hankalin shi bisa ga harkar tsaro ya kamata ya karkatar da hankalin shi hakan kin da ya yi a gaskiya na ji daɗin haka sai in ce alhamdulillah tun da kamar ni ne yama na zo sayan abinci a cikin kwamin kita ta bangi bisa ga in samu sauki na zo kwana biyu uku hudu ina zuwa neman abincin nan abincin nan ban samu in samo shi ba ganin cewa wanda aka wakilta a zalman mutane ne sai wanda suka ga dama suke sai dama yan kasuwa ma wani bi suke saran ma wannan abincin saboda su zo su samu riba ai haka bai dace ba don haka na ji daɗin haka tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Siraj Haruna. Eh, yau dangance da ra'ayina na yau dangance da komawa makaranta da aka yi cikin 'yan kwanakai da aka koma nan kasa ta Nijar. To alhamdulillah an koma lakwal to Allah sa a yi karatu lafiya kare lafiya to ya kamata a ce gwamnati kamar irin alƙawullan da ta ɗauka na kulawa da ɗalibai ko ko in ce 'yan makaranta da yara na gwamnati ya kamata a ce an tashi tsayin daka an tsaya an koya ma wannan yara ko ko ɗalibai karatu na tsakani ga Allah. Dan saboda yanzu gaskiya karatu karatun da ake yi kawai in dai ba makaranta ba ce ta kuɗi gaskiya da kwal eh, ta gwamnati ba a yin karatu don saboda Allah mu shi in biyan su ne ba a yi to a dinga biyan su mana ko in muna wuce ne suke to ya kamata su ma su gyara halin su suna na Siraj Haruna wanda aka san da Letoro Adamu Garam Jamhuriyar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muryoyin masu saurare lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau akan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wanda mu ke ikirarin cewa za su yi. A kullum suna faɗa amma aiwatarwa ta yi wuya kuma wannan suna faɗi ne kawai dan dai su burge ƙasashen turawa saboda inda gaske suke aida sun yi an gani amma su rinka faɗi ga baki aiwatarwa kuma ta yi wuya. Da wasu talaka ne ke yaƙi da cin hancin da karɓar rashawa da tuni an hukunta su amma da yake abin su magabatan manya na kololuwa cikinsu ne ake samun masu can hanci da karɓar rashawa da haka hukuncin ya yi wuya saboda su kasashen turawa idan aka samu mutum aka ce ya yi ba da cin hanci to rudewa yake doshe shi ta cin shi saɓanin ƙasashenmu na afirka sun ma daina tsoron wani zancen kotu ko wani zancen wata sanar da za a yi musu saboda sun san ba abin da za a yi an kama kaɗan lokaci kaɗan a sako ka ka zo ka ci abin da ka wura? to ubangiji allah ya sa mu gane allah ya sa mu dace da fatan za a fito a yi da gaske a kuma aiwatar a gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. BOH Hausa jinjina da fatan alheri. Zan yi ɗan tsokaci a game da shugabannin Nijar da Najeriya. Manya 'yan siyasa da mazanu da shuni. Kuna cewa Boko Haram ko kuna cewa 'yan ta'adda. Ku tabbatar talakawa shine abin tausayi a doron duniya. ba ku fake da siyasa ba ku rinka cewa boko haram ko kuma ku ne boko haram din ku kuma ku ne yan ta'adda yanzu dai gashi nan Allah ya dinga tona asirin su a Najeriya manyan manyan maza hannu da shuni da shugabanni yan siyasa su ne suka sa hannu da sarakuna su ne da sa hannun su ne ake ta'addancin nan sun sayi makamai daga waje sun kawo sun zo sun rabawa talakawa suna biyan su dan abin masarufi kurin suna amfani da su suna kashe 'ya'yan jama'a allah dai ya shirye ku allah ubangiji ya ba da damar da za a dawo kan hanya na ku na agwa mai baci daga nan zandar tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria ina wa ilahirin ma'aikatan wannan gidan rediyon da masu saurari fatan alkhairi baya ga haka zan yi kira ga wannan kotu da za ta binciken masu laifukan nan waɗanda aka ce sun kashe 'yan zanga-zanga a jihar lagos ina kira ga kotu ta yi musu adalci ta wa masu sakara adalci da kuma waɗanda aka tuhuma saboda yin adalci ga shari'a shine ke ba da damar cewa shi talaka ya san cewa ana demokuraɗiyya babu wani bangaren gwamnati ko kuma bangaren talakawa da fatar allah ubangiji a yasa a yi wannan hukuncin lafiya a kare lafiya ku tashi lafiya suna sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh muryar jamhuriyar musulunci iran mai sauraron ku ne yau da kullum isu madattai da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi wani <clears throat> jan hankali ga matasan mu na jamhuriyar nijar don allah da annabi mu rage girman kai a lamarin rayuwa saboda yanzu rashin sana'a babu abin da yake janyawa banda zaman banza da wasu shaye-shayen miyagun kwayoyi kuma rena sana'a da matasa mu na jamhuriyar niger suke ba komai bai sa shi yake janyo irin wannan matsaloli rar daga kananan sana'o'i nan da dama wanda muna gani a kasashen makwabta matasa suna yi amma mu matasan mu na jamhuriyar Nijar kawai mun yi kindamar kememe mun rena irin wannan sana'o'in wanda akwai ci gaba mai tarin yawa a cikinsu da fatan allah ya sa mu waye kuma allah ya sa mu hudda girman kai daga kanmu mu rika sana'o'i wanda za su rika hudda mu kitse daga wuta domin ita sana'a albarka gare ta da fatan wannan kira ya kai ga matasan manajan kuriyar nijar allah mu sabon arziki da zama lahiya kasashenmu na ecowas da ma duniya baki na gode mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai ku tashi lahiya Salamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana ni ne ya Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaran kasar Niger. A gaskiya zan yi kira ga matasan da suke taro a nan kasar mu Niger na nahiyar Afirka domin duba matsalolin rashin aikin yi da rashin tsaro da kuma cutar corona virus? Wannan ya yi daidai kuma da fatan za su hudo matsaya guda wanda za su beka wa shugabanninmu na Afirka domin su aiwatar da su. Kuma su masu dole suna taimakawa su matasan su taimakawa shugabanni yi domin su cimma burinmu na kawo ƙarshen wannan abubuwa mai magana ni ne ya kuba mai ba badara ka jihar da magaramin ƙasar niger a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dubin gaisuwa mai tarewa zuwa a gare ku radio bh hausa muryoyin masu sauraro kenan sunana abdulaziz malam nafiu ana ce ma abdulaziz prezi to ni da yau ra'ayina shine akan zaɓe da ya gabato na ƙasar libya sai mai fata allah ubangiji ka sa a yi zaɓen da lahiya a ƙare shi lahiya ba a yi wani zub da jini ba ba a yi kashe-kashe ba allah ubangiji ka sa a yi zaɓe a zaɓi adali mai sanin ya kamata wanda ya san talakawan ƙasashe ya kama da himma a yi aiki a gyara ƙasar libya shi za mu yi fata muna kira kuma da mutanenmu na afirka wanda suke zuwa neman kuɗi su guji shiga abubuwan da ba nasu ba akwai mutane da dama wanda suke shiga cikin kaman aikin soji ko kuma su shiga a basu makamai don su yi yaƙe-yaƙe ina kira ga matasanmu na afirka don allah da annabi kar su shiga irin wannan cikin hali su shiga hali na tsaka mai wuya su inda na sani sunana abdulaziz malam lafiya na cimma abdulaziz firezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kuma kamar da muka saba ne tayar amin ne zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu abdullahi bello mai sai da shayi a unguwar tudun wada gusau na jihar zamfara a tarayyar najeriya inda yake cewa zuwa ga sashen ansa tambayoyi na radio hausa voh da fatan kuna lafiya kamar yadda muke lafiya a nan gusau tambaya ta ita ce shin me zan yi don in daina sabon Allah don so da dama zan tuba daga yin zunubi sai na sake ganin na fada cikinta wasalamu alaikum wa sauraron ku abdullahi bello daga tudun wada gusau na jihar zamfaran na najeriya Roma da da abdullahi daga tudun wadan gusau na jihar zamfara tare na najeriya da wannan tambayan taka ta tarbiyya da fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da tambayar taka. da farko allah ta'ala yana faɗa cikin alƙur'ani mai girma to wanda ya tuba a bayan zaluncinsa kuma ya gyara halinsa to lalle ne allah yana karɓar tubarsa lalle allah mai gafara ne mai jin ƙai cikin suratul ma'ida da tara. a wata ayar kuma allah yana cewa ya ku wanda suka yi imani ku koma zuwa ga allah komawar gaskiya ya kankare maku miyagun ayyukanku kuma ya shigar da ku a gidajen aljanna ƙoramuna gudana daga ƙarƙashinsu a ranar da allah baya kunyatar da annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi haskensu yana tafiya a gaba gare su ta jihohin damansu suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu kuma ka yi mana gafara lallai kai a kan dukkanin kome kai mai ikon yi ne cikin suratul tahrim aya ta takwas wa'annan ayi guda biyu suna maganar tuba ne irin wanda Allah ta'ala yake son bayinsa su yi don ya karbi tubansu da farko ya ce duk wanda ya tuba ya kuma gyara halinsa a aya ta farko wanda ya nuna cewa tuba ba wai faɗi da baki ba ne kawai sai an haɗa shi da aiki sai an gyara hali kamar yadda ayar ta ce to a sannan ne Allah ta'ala zai karbi tubansa ya kuma kankare masa zunubansa a wata ayar ma Allah ta'ala yana cewa sai wanda ya tuba kuma ya yi imani kuma ya aikata aiki na kwarai to wa'ancan Allah yana musanya miyagun ayyukansu da masu kyawu Allah ya kasance mai gafara mai jin ƙai cikin suratul furqan aya ta saba'in wato wanda suka tuba daga mumuna ayyukansu da suke yi ko menene kuwa yawansu Allah ta'ala zai sauya su ya mai da su kyakkyawa Ka san dai babu falalan da tafi wannan don ba kawai allah ta'ala ya karbi tuba mai tuba ba a'a ya ma mai da zunubansa su zama lada wannan ya nuna irin yadda allah ta'ala yake kyautatawa bayansa kuma yake ƙauna bayansa su tuba zuwa gare shi musamman wa'anda suka tuba daga zunuban da suka aikata suka kuma cika sharuɗan tuba don tuba dole ne ta kasance wacce ana tabbatar da ita a aikace wato a bar saɓon sannan a ɗora da ayyuka alheri kuma shine aya ta suratu tahrim take magana a kansa inda take cewa ku koma zuwa ga Allah komawar gaske wato tuba na gaskiya tuba na ɗan ba ƙari ba tuba da baki kawai ba don haka ne malamin fikihu suka bayyana sharuɗan tuba kamar haka da farko tuba da baki mutum ya yi istin fari. ko ya ƙuduri anniya ya bar wannan aiki na sabon Allah da yake yi sannan ya sake ƙuduri a cikin zuciyarsa kan cewa ba zai koma kan wannan sabon Allah ta'ala ba sannan ya ɗora da ayyukan alheri wa'anda za su nisantar da shi daga sabon Allah da ya yi a baya to idan ya yi irin wannan tubar wacce ake kira tuban ɗan ba ƙari to Allah ta'ala ba wai kawai zai karɓi tubansa ba a'a wato zai ma mai da mummunan ayyukansa da ya yi su zama lada wato kamar dai ya yi aikon alheri ne kamar yadda ya zo cikin suratul furqan banda haka allah ta'ala yana karɓar tuban bayansa ko menene yawansu ko menene su? matukar ba shirka ba ne wato haɗa shi bauta da waninsa nan ana nufin idan har ya mutu bai tuba ba ne wato ko da allah ta'ala zai gafarta bayansa zunubansu da suka yi bayan mutuwarsu ba zai hada da wanda ya shirka ba ya zamanto mai zunubi ya fahimci shirka yake yi sannan ya ƙi tuba wato bayan gaskiya ta zo masa kan cewa wannan aiki ko ƙudurin da yake da shi a zuciyarsa ta shirka ce amma ya ƙi dawowa kan hanyar gaskiya ya tuba amma sauran zunubai matuƙar dai mutum ya tuba tare da sharuɗan da muka ambata to babu tamtama Allah ta'ala zai karɓi tubansa. sai kuma dangane da tambayar ka ta cewa ta yaya mutum zai iya tuba tuban da ba zai sake dawowa kan zunubin ba amsa ita ce ya cika sharuɗan da muka ambata a sama sannan ya bi su da ayyukan alkhairi kuma ka san cewa babu wani aikin alheri da ya fi tsaye da sallah biyar ɗin na kowace rana don ita sallah ana kiranta khairul amal wato aiki mafi kyawu don tana hana alfasha da munkari kamar yadda wata aya take cewa inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul ankabut ka karanta abin da ake yin wahayi zuwa gare ka daga littafi kuma ka tsaye da sallah lallai sallah tana hanawa daga alfasha da abin kyama kuma lallai ambaton Allah ya fi girma kuma Allah yana sane da abin da kuke aikatawa suratul ankabut aya ta 45 don haka kamar yadda wannan ayar ta bayyana tsaye da sallah garkuwa ce daga sabon allah ta'ala don haka idan malam abdullahi yana son gani bai sake komawa kan sabon allah ta'ala ba to ya dubi sallarsa shin yana yinta a cikin lokaci yadda shari'a ta bayyana yana yinta da kyawun da ake son ya yi ta yana kawo dukkanin abin da ya wajabta ya kiyaye su a cikin sallarsa to matukar ya cika wannan sharuɗa shaidan kuma ba zai sami nasara a kansa ba ya sake mai da shi kansa abun da ya bari don allah ta'ala yana faɗa a cikin wata ayar lalle ne bayina baka da wani ƙarfi a kansu kuma ubangijinka ya isa ya zama wakili cikin suratul isra ayata 65 don haka idan har mutum ya tuba tuba na gaskiya tuba ta ɗan ba ƙari tuba ta komawa ga allah da gaskiya da kuma ayyuka na gari da farko ya kawo ayyukan da suka zama wajibi a kansa kamar sallah da azumi da zakka da hajji da sauransu to idan haka shaitan ba zai mai da shi ga sabon Allah ba shaitan zai nisance shi yanzu kuma sai amfanin tuba ga wanda ya tuba ga Allah ta'ala a nan duniya a nan malamai sun ambaci abubuwa da dama wanda suka kasance amfanin tuba daga sabon Allah ta'ala da farko a duniya idan tuba wacce ta cika sharuɗa ne to Allah ta'ala zai karbi tubansa amma idan na baka ne kawai to ana iya ɗauke masa haddi da ya kamata a yi masa a duniya idan misali ridda ne idan ya tuba ya dawo musulunci to kowane zunubi da ake buƙatar tuba don a ɗauke masa haddi za a ɗauke masa shi a duniya idan mace ce wacce take karuwanci misali idan ta tuba ya halatta ga mutanen kirki su aure ta mustahabbi ne ga mutum wanda ya tuba ya yi wankan tuba ya yi wankan tuba na nafila sannan ya yi sallah raka'o'i biyu su ma na nafila don tuba idan ya yi hakan yana da lada kuma Allah zai ansa tubarsa ya kare shi daga sake fadawa zuwa ga sabon da ya bari daga ƙarshe a duk lokacin da bawa ya saɓi Allah ta'ala to ya gaggauta zuwa ga tuba daga zunubin da daga zunubin da yi don bai san sanda mutuwa za ta riske shi ba to da fatan mai sauraron mu abdullahi bello daga tudun wadau gusau na jihar zamfara a tarayyar najeriya yana tare da mu ya kuma ji abin da muka tanadar masa a cikin ansar tambayarsa masu sauraro a nan kuma za mu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito a idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 to shirin a yau zai mai da hankali ne kan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara a wasu kasashen afirka da suka hada da kenya najeriya da kuma senegal a wani mataki da masana ke dangantawa da yunkurin gwamnatin amurka na neman kusanci da nahiyar ta afirka sabanin gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump hassan barka nake muku lalimar habin a cikin shirin wanda zan jagoranta a wannan ranar. To Marilla a wannan laraba ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara wata ziyarar aiki a nahiyar Afirka. Wannan ziyarar dai ana danganta ta da wani yunkurin Amurka na ƙara ƙarfinta a Afirka. Anthony Blinken ya fara yada zango a ƙasar Kenya, ɗaya daga cikin ƙasashe ƙawayen Amurka wacce ƙasar China ke ƙara samun karɓuwa. Bayan ƙasar Kenya, Mr. Blinken zai isa tarayyar Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. sai kuma senegal da ake wa kallon misali na gari na mulkin demokuraɗiyya a ƙasar kenya dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai tattaunawa da mahukuntan ƙasar kan rikicin habasha da matsalar tsaro a somaliya sai kuma halin da ake ciki a sudan shugaba uhuru kenyatta a kwanan nan ya kai ziyara habasha kuma amurka ta yi gargaɗin cewa za ta iya kakabawa gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen tigray takunkumi a najeriya inda zai haɗuwa da shugaba muhammadu buhari kuwa mr blinken zai bayyana sabbin manufofin amurka kan afirka zai kare ziyarar tasa zuwa senegal inda zai haɗu da shugaba Macky Sall wanda ake sa ran zai zama shugaban kungiyar tarar Afirka a nan gaba. A Kenya ya gana da jagororin kungiyoyin farar hula na kasar inda ya bukace su da kada su faɗa tarkon masu son yi wa tsarin demokuraɗiyya zagon ƙasa. Ya ce a wannan lokaci ana fuskantar koma bayan demokuraɗiyya inda hatta kasashe irin su Kenya ba su tsira ba daga fuskantar irin wannan barazana. musamman a lokutan zaɓe ya ba da misali da ƙasarsa amurka wace magoya bayan tsohon shugaban ƙasar suka farma majalisar dokoki a daidai lokacin da take kan tabbatar da nasarar da shugaba joe biden ya samu a zaben shugabancin ƙasar da ya gabata da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka a afirka mutum ne yantacce hanshaki kuma ingantacce to wannan a matsayin takaitaccen bayani kan ziyarar da sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara a nahiyar afirka yanzu kuma bari mu ji ta bakin masana game da wannan ziyarar inda kuma muke tare da dr el harun muhammad masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya ɗaya daga cikin kasashen da sakatar harkokin wajen amurka zai ziyarta dakta da farko wani tasiri ne wannan ziyarar ta anthony blinken take da shi ne ga najeriya ziyarar da ministan harkokin kasashen wajen amerika zai kawo najeriya yana da mahimmanci ta fuskoki uku akwai dama kwamiti na dangantakan najeriya da amerika shekaru masu yawa a baya to don jajjada wannan alaƙa shine zai kawo shi tattare da haka akwai magana na biyu zancen tsaro da ya zama babban matsala a najeriya musamman arewacin najeriya wanda shi kuma ya shafi makotan kasashe chadi niger zuwa burkina faso zuwa mali da kamaru to ko da shi bai kawo wannan magana ba muna sa ran gwamnatin najeriya za ta kawo wannan magana muhimmancin wannan maganan shine zai ba da dama a fahimci waɗannan abubuwa da ke gudana akwai hannun ƙasashen waje musamman ita ƙasan amerika kuma kamar yadda amerika take da karfi a siyasan duniya so dole sai ta zo kasashe irin su najeriya domin akwai bukatan ta tabbatar da wannan karfin da take da shi a siyasan duniya ta ci gaba da tasiri ta ci gaba da juya akalan tasirin da take da shi a duniya Dr. El Harun mai 'yan Najeriya za su sa ran gani a wannan ziyarar ta sakataren harkokin wajen Amurka. A mafi muhimmancin abin da ya kamata 'yan ƙasa su saurara su gani wani irin tarba ne gwamnatin najeriya za ta yi musamman idan aka yi la'akari da ƙarfin da bankin ba da lamani na duniya yake da shi da asusun ba da lamani a matsayin wasu muhimman ma'aikatu ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma a matsayin waɗannan dandali na ma'amala da kuɗaɗe suna birnin amerika ne garin washington yau waɗannan suke tafiyar da tsarin tattalin arzikin najeriya na ce tafiyar da tsarin tattalin arzikin najeriya ya hada da irin ƙa'idojin da ake bayarwa na kare darajar kuɗi na sai da kamfanonin gwamnati na baya-bayan nan da aka yi shine fitar da doka da za ta tabbatar da cewa babban kamfanin tatan man fetur na ƙasa nnpc an ya koma matsayin kamfani mai cik cin gashin kansa duk wani tallafi da gwamnati take akwai shirin a cire na uku batun cire tallafi a man fetur a wutar lantarki a sauran bangarorin rayuwa daban-daban na hudu kuma sai zancen koran ma'aikata wanda gwamnatin tarayya a zuwa dai yanzu tafiyan da aka yi na shekara takwas ba za mu ce an aiwatar da wannan ka'idan ba to amma tunda da ka'ida ne na rancen kudade da ake ta karbowa daga waɗannan wuraren musamman daga bankin duniya to za mu ce lallai koran ma'aikata ma yana tafi saboda idan aka ce ma'aikatu sun yawa ko kuma wasu suna yin aikin wasu so za a daidaita sahu a haɗe wanda za a haɗe to kaga dole za a samu zancen rage ma'aikata to waɗannan abubuwa suna da tasiri a rayuwar 'yan najeriya saboda ko ba komai waɗannan sun haifar da rayuwar tsanani da kunci sun samar da rashin aikin yi sun samar da tsadan kaya da hauhawan farashi kullum kullum kullum saboda abubuwan da ake sowa daga waje da ya shafi abubuwa da masana'antu ke amfani da shi ko ake shigowa da su an karya darajar naira wanda wannan shi ya ba da dama rayuwa ta yi tsada ana wahala sai mu saurara mu ji zuwan shi wannan minista me zai ce dangane da rayuwar kunci da wahala da ake ciki a najeriya to wannan shi ne zai kara fito da muhimmancin ziyarar nasa Dakta gabanin fara ziyarar tasa sakatar harkokin wajen amurka Anthony Blinken ya ce zai taɓo batun tabbatar da demokradiyya. Shin kuna ganin akwai wani darasi da Amurka za ta iya bayar ta fannin demokradiyya a yau duba da abin da ya faru yayin zaben shugabancin kasar da ya gabata inda magoya bayan tsohon shugaban kasar suka farma majalisa a daidai lokacin da take tabbatar da nasarar joe biden ai ita america ita ce uwar demokuraɗiyya ta inda ake maganan demokuraɗiyya ita take uwa ita take makarbiya ta ai su ba sa duba nasu su duniya suke duba su suna ganin suke mulkin duniya saboda haka abin da suke so shine za a yi ai ba zance ne na cewa su ma suna da nasu matsalolin a cikin gida ba to amma inda gizo zai sakansa me zai ci akan demokradiyyar ai duk demokradiyyar dama damfara ce rudu ne tura suka shirya nakan ce ba abin da bature ya shirya da ya nasara a duniya kamar wannan demokradiyyar ka duba dai yadda ake shirya zaɓe yan kalilan ne aka ce idan suka zaɓa to shikenan wanda suka zaɓa suke da mulki ko da ko mahaukata ne ko da ko wawaye ne su ne shugabanni kaga demokradiyya ai bata yi ba ana yanzu zancen shine kaga da yadda ake karan tsaye kaga yadda ake kashe mutane an ce yancin dan adam an ce demokuraɗiyya da zaran ba a son ku an san yadda za a bi a kashe ku kuma ba abin da za a yi ba wanda kuma ya isa ya magana to inda ya zo shi kanshi zai rasa ma me zai ai dama kamar yadda muka ce ne duk abubuwan yaudara ne da damfara to dukta ko masana wani fata ne kuke da shi game da wannan ziyarar a muna fata shugabanni za su iya magana da shi yadda ya kamata a matsayin shugabanni na ƙasa da take da cikakken 'yancin kanta musamman kuma in kai la'akari da ƙarfafa 'yanci da haƙoƙi da mulkin demokradiyya ke magana a kai wanda ita amerika ta ce ita ke tabbatar da mulkin demokradiyya a duniya to ga najeriya ta, ta, rike demokradiyya daga ƙasa har sama tun daga kansila har shugaban ƙasa duk 'yan demokradiyya ne amma rayuwa ta zama tana da wahala abubuwa sun yi tsanani ana rayuwa da ƙyar ana rayuwar wayo Allah musamman kuma in kai la'akari da abubuwan da ake ba ma'aikata abin da ya zama albashi abin da da zaka saya dubu daya yanzu sai ka sa dubu biyar ko fiye da haka to fuskantan wannan minista wanda kasansa tana da muhimmanci a tattalin arzikin duniya da siyasan duniya kamar yadda take da tasiri wajen samun hedikwatan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar new york da waɗancan bankunan da suke da ofisoshi a garin washington to wannan yana da tasiri kwarai da gaske Dokta El Harun Muhammad kenan wani masana harkokin siyasar ƙasa da kasa daga tarayyar Najeriya. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai yi godiya ta musamman ga Dr. Alharun Muhammad daga Najeriya da aka ji mu da shi a cikin shirin a nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. masu sauraro tun da da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labarun da kuka saurara yan mulkin mallaka na haddasa matsaloli a kasashe ne domin su haushe musu arziki jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi said imam khamenei ya ji hankalin al'ummar iran masu kishi daga da yunkurin yan mulkin mallaka na haifar da matsaloli a cikin kasashe domin su haushe musu dukiyoyi da allah ya huwace musu ya ce lokacin da jahilci ya mamaye al'umma sai zama a cikin sauƙi 'yan mulkin mallaka za su haushe wannan al'ummar. Imamu Kamna'i ya ƙara da cewa jahilci wani abu ne da ke share fage domin mayar da al'umma ta zama ganima. Saboda haka jahilci da ganima suna tafiya kafaɗa da kafaɗa wurin 'yan mulkin mallaka don inda aka samu jahilci to za su haushe wannan al'ummar. wannan yana da muhimmanci a yau idan aka yi la'akari da matsin lamba da kuma kalaman da ake tayatawa kan iran a duniya game da batun jirage marasa matuki da makamai masu linzami da sauran bangori da ta samu ci gaba na ilimi wanda ya sa babu yadda za a yi da ita a cikin taimakon Allah. Isra'ila na goyon bayan wasu 'yan takarar neman shugabancin ƙasa a kasar Libya. Rotanni sun bayyana cewa Isra'ila tana goyon bayan wasu 'yan takara guda biyu na neman shugabancin kasa a ƙasar ta Libya zaben da za a yi a watan gobe da nufin share hanyar ƙulla hulɗa tsakaninta da gwamnati mai zuwa. jaridar al'akbar daily ta kasar labanan ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa gwamnatin yahudan sahainuna ta nuna gamsuwa da wasu 'yan takarar shugabancin kasar libya guda biyu wato general khalifa aftar da kuma saifin islam gaddafi dan tsohon shugaban gwamnatin kama karya na kasar mu'ammar gaddafi da aka kashe masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta yi cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you